sabon gobe ba mu san da me za ya zo ba sabon gobe sabon gobe tar muku da shirin gafarka mai gida yanzu a yau ranar talata gashi za mu ɗorawa inda muka kwana manu bubakar daga libya injiniyan channel youtube sarana abin da nake so in kai gare shi a cikin littafin nan shine yanzu abin da yake faruwa wannan al'amari da ya kasance yanzu shi mai suna ma'arizu da matarsa sun tafi a gidan uwarta sun koma can da zama kamar yadda kuka san dai in namiji ta lalace mai sai matar shi ta koma gidansu shi kuma ya koma can da zama ai ana samun irin hakanan ko a lokacin da shikenan suka zo uwar ce ta ce mm, yanzu kuma ya zan yi haka ta ce mama ya ba dole ba ce ai dole ko cikin ido zama ta kai na san laifin da na aikata na san wanda mijina ya yi dukkan mu ba mu daidai ba amma yanzu ina zamu? mu ɗan kaɗai ne adda dakin da za mu iya zaunawa wanda yake cikin zamne cikin villa gida mai sanyi mota sanyi yau gashi ga kafa ya komo a cikin wasu dakuna irin na laka wanda ita yarinyar gidansu ne gidan mahaifiyanta tunda mahaifinta ya rasu aka ba su ɗaki guda suka zauna a lokacin nan shi kenan sai uwa ta ce tau ni dai ba zan iya ɗaukar lalurar ku ba ta ce haba mama <laughs> ai hannunka ba riɓewa ka yarrin ke ka yar ta ce me kike so ki ce mini ni zan sai da ah, akuya ta zo tana mini gogin darni sai ta yi dariya ta ce mama ƙarya ta ƙare ma buddari sai tusa kin ga inda nake nan a ƙarshen ta bara zan koma ta ce iya ta ce ƙwarai kuwa babu yadda zan yi sau na muka kwana da yunwa wani lokaci yar aikin gace take tallafa mana saboda tausayin ɗanmu ga ɗanmu nan ya guji mu ga shi nan ya fara girma amma ba ya ƙaunar mu a lokacin nan yar aikin sai ta tafi a wajen mahaifiyanta sai take cewa kana iya zama wajen kaka yace ce eh, zan iya amma ina son ganin ki lokaci zuwa lokaci suna hira da ita shi mai suna abba ta ce ne ko na yi maka alkawari in dai ina garin ga kuma ina da rai ban mutu ba ina lafiya duk kwana ɗaya zuwa biyu sai na taho na gane ka kuma in na samu aiki zan dinga kai ka can ka ga inda nake saboda wata rana sai ya rungume ta ya ji daɗi sai ya fara koka abba ne ɗansu sai yake cewa na gode sosai fatima allah ya saka miki da alkhairi yaro karami ne ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurin wannan ma'aikaciya saboda tana koya masa haruffa na littafin allah cewa da alkur'ani sannan tana koya masa son allah da son manzansa sannan kowane lokaci tana faɗa masa abin da yake mai kyau da mara kyau sannan ta yi masa abin da ya cancanta a lokacin nan ita ma sai ta fara kuka sai take cewa me yasa kake kuka sai ce to ke me yasa kike kuka sai ta ce saboda ruwa da kai na rewaye na shaku da kai sai yake cewa da a ce babana mai halaye ne irin na gari da na ce mai sheki uwa saboda na san yanzu uwa ta ta ta kare a lokacin da yake kuka tana kuka kunya ya kama ta da nauyi sai kakarsa take cewa ya faɗi gaskiya abin da ya faɗa daidai ne amma sai dai Allah wadda naka shi lalace wai raƙumin daji da ya gani gida ana talabta masa kaya shi ka san na daji ba ka ya dora masa kaya <laughs> ya gani gida ana labta masa kaya ce Allah wadda naka shi lalace. to shine abin da ita wannan mata ta faɗa a lokacin nan sai take cewa kai haƙuri insha Allah ina tare da kai abba za su rabuwa da abba yana miƙa hannu tana miƙa hannu kamar kana kallon fim irin na indiya in mace da miji za su raba koko za a mutu Allah sarki a wannan ya sanya a lokacin nan ita kakar hawaye ya ballo mata tana rike da shi ta sanya shi gaba ta dauki hannuwanta ta dora a bisa kansa sai ya kalli kakarsa ya ce kaka ta ce na wallahi ina son matar nan a lokacin nan ta ce babu komi za ta dawo ai a wurin ka. a lokacin nan sai shiga ɗakin kakarsa ya samna. a zamanin nan kakarsa ta shigo ta ce masa abba ya ce na'am ya haƙuri kaji abin da ya faru ba mu iya cewa komi a kansa sai yake cewa mama ba gashi nan ba yanzu ƙarshen alewa ƙasa da babana tun ina ɗan ƙarami ban yi wayo ba ban san komai ban iya magana ba har na iya na san babana yana da shi yau gashi dala biyar ta yi masa ƙarfi a lokacin nan sai yake cewa mama ta riƙa kafafunta take tafiya inda take so yau gashi sai dai a tura ta a cikin motar guragu yana kuka a lokacin nan sai yake cewa ni ina jin tsoro kar a ce mahaifiyata ta cuce ni me yake faɗa da haka kar a sa cewa ɗan nan ba ɗan mijinta ba ne kamar abin da yaron yake faɗa kenan saboda abin da yasa suka fada a cikin wannan al'amari ai eh, abin tsoro ne sai ta ce a'a ba haka nan ba ne daga baya ne shi ɗan ya ruɗe su kai ɗan dan baban baban babanka ne ka damu tana yi kokari tana kore masa wannan tunani a cikin ransa yanzu a cikin wannan labari ma sararama ango yana zamne da matarsa mai suna yahaya a lokacin nan ta zo a gabansa ta yi gurfani sai ta miƙa hannuwanta a wurinsa ta ce mai gidana ina so ka yi mini addu'a ta sanya albarka matsayina na matarka a wurin mijinta a lokacin ya kama hannuwanta ya juya sa a wajen tafin farfarin a lokacin ya fara cewa to mu yi salatin annabi bayan sun ƙari ya ci gaba da karanta littafin Allah alƙur'ani iya gwargwadon surorin da ya karanta sai ya fara roƙon Allah ya Allah ina roƙonka don matsayinka da boyarka Allah don isan mirkinka Allah don wannan kyauta da ka bani ta aure da ka ce mu yi Allah na amta na aminci Allah ka sanya mu arman mu albarka Allah ka ba mu ƴaƴa na gari Allah ka ba mu masu bin Allah da manzansa masu jin tsoron Allah masu tausayin iyaye masu bin doka da oda waɗanda za su yi taimako hi sabilillahi Allah ka ba mu zaman lafiya da ni da dukkan waɗansu waɗanda suka yi aure da ma'aurata ya Allah muna roƙonka ka hore mana abin da za mu ci mu ciyar har mu yi kyauta mu bada saboda Allah mu yi dan Allah mu yi a cikin addinin ka Allah Allah ka ba mu iko a lokacin nan shikenan sai suka shafa a zamanin nan shikenan sai ta rungume sa a cikin kauna da shauki ita matarsa sai take ce masa na gode maka kware da anniya sai yake cewa umma ta ce na'am ki ji komi na da ke Allah na yaso haka ban san ba baki san ba amma Allah da ya sanar da mu gashi yau mun san juna wannan aure namu daga Allah ne a lokacin da ta ji haka sai ta daga dan labulen da yake a idanunta ta kalle sa ita take cewa ni kuma zan taya ka da addu'a ce ta ci gaba da karatu na littafin Allah alkur'ani ƙiri'a a cikin ɗaki a inda yake zamme tana zamne bayan ta ƙare inda ta yi sadakallahul azim suka shafa sai ce na gode maka Allah da ka bani mata hafiza alkur'ani ni kai ba hafizi ba ne ina karantawa gwargwadon iyawata amma ga shi Allah ya taimake ni a lokacin da ban yi tsammani ba shi yasa idan za ka nemi taimakon Allah ka nema ka ce Allah ya taimake ka ta inda ka sani da ta inda baka sani ba Allah ya kawo maka shi a wannan ya sanya ka nemi Allah ya haɗa ka da mutanen kirki masu sanka waɗanda suke iya baka abin hannunsa hannunsu ko kuma su taimake ka a cikin wannan labari ma wusa ranar a lokacin nan shi kenan sai yake ce mata to yanzu gashi Allah ya ba mu sa'a gashi ina da ke ga kuma muna cikin gida ga kuma kuɗi a cikin hannuna sai yake cewa wace irin sana'a ce ya kamata in yi a yanzu a lokacin nan sai take cewa kai ba fatake ne ban iya koya maka sana'a ba amma ina da wata shawara a yanzu akwai wata sana'a da take yin kuɗi kuma take bada sosai sai dai akwai haɗari a cikinta sai ce wace irin sana'a sai ta ce sana'an mata manufa kayayyakin da mata suke amfani da su yan warwaro sarƙoƙi da yan kunne sannan tare da irin mai hai da abaya takalma turaruka da wasu abubuwa da yi waɗanda mata ke ƙyalƙyali da su ina ɗebe shakka mai gidana idan ka yi wannan sana'a za a samu nasara sosai amma sai ce na fahimce ki in allah yadda za mu nemi kariya daga allah maɗaukakin sarki za mu miƙa lamarinmu a wurinsa tun da Allah ya sa na samu yardar dodo kaga shiga ruwa ai ba tsala. sai ta yi dariya ba su daɗe tare ba sai take cewa meye wannan fassara sai ce na samu yardar matata kin ga yin kasuwanci na da 'ya'ya mata babu wata matsala kuma ina roƙon Allah ya tsare ni ya tsare imani na ya bani ikon yin gaskiya da adalci da amana ta ji daɗi a lokacin nan ta sumbace shi a goshi ba karamin farin ciki yayi ba sai da ya faɗo a kwance a cikin wannan labari ma sararmu na wannan littafi mai suna sakon gobe yanzu ana cikin wannan magana kwana tashi aka ce kwana nesa a ran nan mai suna nana ta tafo a gidansu a lokacin da ta zo gida shi kenan ta yi sallama ta yi sallama mamata dai tana zamne sai ta ce e lahiya lau lahiya lau saboda mamata ma sallama ta ta ma ba ta so wani lokaci ta ce mama ina ta sallama ta ce to nana ya san sallama ce take amsa ta wahala gare shi lalle duk wanda aka yi ma sallama in musulmi ne amsa sallama kuma ya, amsa don ku samu ladar tare to ni ina kwankwanto da musuluncin ki ta ce la mama ya kike faɗar haka ne da nake a gidan nan ba na sallah ne ta ce ito e, to ai yanzu da baki nan ban san ko kina yi ba in bakin faɗa min ba ai ba zan yadda ba ta ce i e, ina nan ci gaba da yi sai ta ce amin wa alaikum salam ta ce wayo ne mama dai ni ban san me zan iya miki ba wanda zaki samu ki huce sai take cewa abu ɗaya ne zaki yi mini wanda zai sawa zuciya ta yi sanyi shi ne sai ta ce mama faɗa shi menene wanga abu ta ce ki auri mai suna ya hayya a lokacin nan sai yar tana tsugune sai ta tashi tsaye ta ce mama me kike faɗa haka wannan wani irin mai da hannun agogo baya ne ni yanzu da na kai matattakala hawa ta gaba yanzu kina so ki dawo da ni baya nan fa a gaba za ki ji ni a wani wani ke ni ban ɗebe shakka ba in zama minista a nan gaba sai take cewa ito eh gaskiya ne to shi ita minista ba ta auren wanda ba minista ba ko ba ta auren talaka kenan yanzu rayuwarmu da muke yi haka a ce wanda yake da dogon karatu ko wadda take da dogon karatu ba za ta iya auren wanda bai yi dogon karatu ba ko wadda take da kuɗi ba za ta iya arman wanda bai da kuɗi ba kai ko wanda yake da matsayi ko iko ko sarauta in dai ko haka za mu tafiya in ji mahaifiyan nana lalle ba mu yi koyi da annabin rahama ba sallallahu alaihi wasallam ma'u sararinmu wai kuna da tarifin musulunci sosai ba ku ji ba abubuwan da suka kasance lokacin annabin rahama wai menene ya kamata ka diba ga mutum ka ba shi aure ko ki aure shi ko ya aure ki abubuwa ne guda biyu zuwa uku na farko in ke musulma ce shi musulmi ne ki tabbatar da musulmi ne shin mutumin kirki ne wannan shi ne abin tambaya shin mutumin kirki ne wannan shine zaki bincike musulmi ne i ke musulma ce i shi mutumin kirki ne eh kwarai dan akwai wanda ba na kirki ba shin ita ta kirki ce ita musulma ce wannan shine abin da za ki dibawa ya girmama sa da manzansa Allahu akbar sai ki mai kauya daura maku aure arziki na Allah ne masu sararin wa duk isharar da Allah yake ba mu a duniya ba ta ishe mu ba ba ku taɓa ganin mutumin da ainihinsa shi mai gyaran takalmi ne amma mai kuɗi ne ba ta ya aka yi kuɗi gyaran takalmin ne ba shi kuɗi a'a shin ba ku taɓa ganin mutum garuwa ne amma mai kuɗi ne ba ba ku taɓa ganin mutum shin tataga su ne shi amma mai kuɗi ne ba ba ku taɓa ganin mutum shi wanda aikin da ya yi tsinta karafuna ne amma mai kuɗi ne ma'u mu wai menene muke lissafi mai muke nazari abin tsoro shine masu mu duniya ita budurwar wawa ce duniya wani lokaci ne ɗan adam zai yi a cikin ya barta ya kamata mu nazarci abin da allah ya ce a cikin littafinsa a wannan littafi ma wusar rama yanzu shi kenan, yanzu wata rana abin da ya faru yaron nan matashi mai suna ya hayya sai ga shi tare da matarsa sun zo a gida kuma da suka zo sai suka zo cikin mota a lokacin da suka zo da suka shigo suka yi sallama mahaifiyansa ce ta amsa sai ta ce lale marhabin da ɗiyata shi ta tashi ta rungume 'yarta tana farin ciki da jin daɗi ga yarinyar da take matai yahaya mai suna umma a lokacin nan shi kenan sai ya ke cewa mama yanzu an ware ni kenan ta ce yanzu ga diyata <laughs> ni yanzu ga ce diyata bari in babanka ya zo rungume ka ya ce haba mama ya za a yi min haka wagga wariya Shi kenan sai ya zaburo sai ta kama su gaba ɗaya sai ta sa a cikin jikinta ta ce ya ya ka fishe mu kunya sannan kuma ka taimaki rayuwarka ka taimaki tamu saboda za mu ci halal mu sha halar sannan ko mu zamna a cikin halal Allah ya raba mu da haramun in ji mahaifiyar sai mai gidan ya fito yana gyara hannun riga wai menene kike tema addu'a ta ce to isan na sannu sarhi kurka ce ta zo sai ya sauko a lokacin nan sai ta zo sai ta durƙusa ta gaishe da shi gaisuwa ta mutunci ya ce tashi ya albarka Allah ya albarkaci rayuwarku a lokacin nan shikenan sai shi ɗan ya shiga a cikin jikinsa a lokacin nan shikenan sai wannan ta kasa haƙuri matar nan sai ta zo ita ma ta miƙa kanta yadda fa ya yi mata addu'a ya ce ya ya ce na'am ka riƙe ta amana abinda na faɗa maka kenan a lokacin nan shikenan ya ce baba ga mota nan sai ce mota kuma sai ke cewa babanmu ne ya ba mu mota cewa da mahaifin umma a lokacin nan shi kenan ce Allah sarki shi alhaji ba zai gajiya ba kenan duk abin da ya bai isa ba sai yake cewa i eh, baba a lokacin nan sai yake cewa to mun zo a wurin ku ne don tattauna wani magana suka zauna suka tattauna magana ga sana'ar da ni yanke zan yi ya ce ta yi to eh, ka yi wancan wuri tun da muna da wani wancan ɗan ginin na jikin hanya ina jin ko kana iya ɗorawa a nan sai a kwakwarimance shi a gyara su a maida shi sabon tsari tun da bisa babban titi ne kaga wurin zai yi ya ce shi kenan baba baban sai shiga tractation na shirya masa dukkan wani takardar da ya cancanta a lokacin nan sai ya fara oda kaya a wajen wani mai suna habu habu yana zuwa dubai yana zuwa china yana zuwa india yana zuwa kasashe daban-daban da kasashen laraba irin wannan sana'a sai ya zo a wurinsa sai ya sai kaya da ya zuba a cikin wannan shago nashi aka sanya masa kyalkyali dukkan irin adandanin da aka sanya aka sanya sai ya fara a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci farawarsa sai aka fara sanin wannan wuri duk matar da ta wuce da mota in mai ji da kanta ce sai ta daka birki an buɗe wani sabon shago mai suna marhaba marhaba wannan suna ne da aka laƙa ma wannan shago wannan kuma sunan ya samu asali ne daga matarsa mai suna umma da ta ce masa a sanya masa haka da wanda ya zo kuma zai samu kyakkyawan tarbo a cikin wannan shago a wannan mai gidan ya fara saye da sayarwa a cikin wannan kankanin lokaci a wannan labari ma'usar mu mai suna alhaji karɗe yana zame a gidansa da shi da matarsa mai suna hajiya tana zamne a lokacin na hajiya sai take ce masa hajiya hakima mai gida ce na mun gode ma Allah sai ce Allah abin godiya kaga dukkan mai mu suna gidansu 'ya'ya maza suna da matansu ita ko tana gidan mijinta ba karamin farin ciki ne ji ba da irin wannan kyauta da kai ta ƙarshen nan motar da ka ba su? wallahi ta sa na yi farin ciki a raina sai ce ai ba a ƙare ba yanzu ma abu yake ta ce wallahi kai ta bashi har Allah ya tado da shi shi ma ya yi tsaye da kansa da yadda ubangiji Allah kai muke roƙo Allah ka taimaka shi ma yana da ƙasan arziki a wannan ya sanya a cikin wannan fira alu shine abokin mai suna aljakadadi alu shi ma ya tsere da kansa yana ci har yana ciyar da wasu a lokacin nan shikenan sai zuwa wurin mai gidansa don su gaisa da shi ya yi sallama ya ce mai gidana sai yake cewa ka fara ko ka fara ko ba ci maka ni ka bar faɗa min haka ba sai ce hakuri hajiya hakima ni ban san yadda zan iya faɗa masa ta ce na iya shiga tsakaninku a lokacin nan sai suka zamna suna fira sai yake cewa wallahi ina cikin farin ciki ne ya farin ciki ya ce to Allah ya kara shi in jiwa in ji mai suna ka karaɗe ku saurare ni masu sauraronmu shi mutumin da yake son wani da alheri ba zai taɓa baƙin ciki ba in ka samu miloniya ba zai yi baƙin ciki ba akwai wani abu da yake cikin mutane yanzu in ka taimaki mutum ya zama wani abu to yanzu kai ne uban faɗi sai baƙin ciki kuma ya kama ka hasara sai ta tsaya a cikin zuciyarka kash ku duba yadda daɗe ya faɗa ya zo ya faɗa masa yana cikin farin ciki ya samu kuɗi a cikin wannan sana'a yanzu ya kai matakin ya fidda zakka ya zo yana faɗa masa a lokacin nan sai ce Allah ya ƙara masa arziki ko kun fahimta aiko yanzu wani ne zai yi aiki a ƙarƙashin ka? kai mai shago ne ko mai kamfani ko wani abu da ka ɗan fidda shi gandu ko ko an ɗan bashi wani abu in Allah ya ɗaukaka sa to shikenan sai kai ta hasada da mu kowa da irin kasin arzikinsa a cikin wannan labari yanzu ita wannan mata wadda aka ce matawa mai suna james bebe wata rana wannan tsohuwa ta ɗan dafa abincinta ɗan daidai gwargwado da ita da jikanta ta ce jika na zo cika ƙoshi ya ce sha ruwa ya dam ita ma ta yanzu shi kenan sai ga sarkinta ya shigo kyararas kyararas kyararas kararas ya ɗebo yunwa a lokacin da maras ya zo ya zamna a cikin ɗaki matarsa tana bisa el mota sai ke cewa ba wata yar dubara a nan ta ce babu komai a ɗakin nan sai ke cewa amma ko ina jin ƙanshi kamar an dafa wani abu mai ɗan daɗi daɗi cikin gidan nan sai ta ce mammace ta yi wata dafuwa kuma ga alamu dai ba ta da niyyar bamu amma bari in tafi turo ni in fito waje ya tura ta a lokacin nan shikenan shikenan sai take cewa barni ma in ja kafafu amma kai turo ni a lokacin da ta zo ta ce mama mama ta ce na, na'am wake magana ne ta ce haba mama murya ma! ta ce ito eh abin ne kullum bako ne gare ni a yanzu ta ce gani nan da jika na mun ci mun koshi yanzu barci zame ta ce haba mama kin san ba mu ci komai a gidan nan ba gani fa mijina ya dawo ko muna jin yunwa ta ce to da abin da muka ci ko dan kaɗan ne ko mun laƙume shi ji ba dai a tukunyar nan yan akwai abin karkarawa da abin da ta karkaro ta samu ta ce mama wannan bai isa ta ce to sai dai a yi hakuri da shi abin da naka iyawa kenan a lokacin nan ta dawo ta kawo da shi da ita suna riganganto kowa yana lasawa da su ci su sha ne har su sa a cikin firigo yau ga shi a tukunya take karkara kwamzo ba mu abin da aka ci kenan aka ɗan raga tana karkarowa don ya karu. kana tunanin abinka ko abinki bai karewa kana tunanin kai da ba kada ko ba kida ba ku samu ba a yanki hujja a wurin Allah mai girma da ɗaukaka a cikin wannan labari ma usara na wannan littafi ne yanzu da haka ta kasance shi kenan yanzu sai ta ce mai gida ce na na'am ni dai ba zan iya hakura ba don yawon bara zan yi